'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi. Saboda gaskiya ana shan wahala sosai. A dawo da tallafin kowa ya amfana muna fata dan Allah ci kuma dan Allah ta yi mana agajin gaggawa ta taimake mu dan Allah dan annabi ta yi mana tallafin mu bayan da yanda za a yi ka cire mun rangwame kuma ka zo ka ringa bani tallafi irin na ba, wannan ba daidai bane ba ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a ba ta shawara ta gaba daidai bane ta canja Yau shirin na ɗauke ne da kiraye-kirayen 'yan Najeriya game da buƙatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana a kan batun. a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina madalla Masu a ranar 29 ga watan Mayun bana ne a yayin jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwashe shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkatun mai na kasar da nufin daidaita farashin man musamman man fetur ta yadda 'yan kasar za su rinka samunsa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame. sai dai wannan mataki ya jefa 'yan kasar cikin halin tsadar rayuwa inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan sau uku zuwa sama domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da ɗoriya kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700 Wannan ta sanya 'yan ƙasar ta Najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati. ya jibirin Inusa jibirin Daurawa. Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi. Ana cewa ɗan tsaron mutane suke amfani da wannan tallafi. Don haka kowa ma mun gane kowa iya amfana da shi. Ya kamata wannan tallafi a dawo da shi. Ni dai na shine sako da man nan don kowa ya amfana saboda gaskiya ana shan wahala sosai a dawo da tallafin kowa ya amfana gaskiya zan yi da tallafin nan babu mu ji daɗi wallahi dan gaskiya muna shan wahala ba abinci tsada wahala ta riga ta yi yawa muna fata dan Allah ya kuma dan Allah ta yi mana agajin gaggawa ta taimake mu dan Allah dan ana ta mu tallafin mu dan gaskiya muna shan wahala ai mana taimako na gaggawa a addinin musulunci kowa da kowa yana shan wahala kan wannan zai tallafin wallahi jin daɗin kowa ne wannan an an tallafin nan dan gaskiya yanzu bana shan wahala wahala ta yi yawa wahala ta yi yawa gaskiya su ma dai kungiyoyin ci gaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sake nazari game da wannan batu kamar Salisu Mazge Gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin ƙasar ta Najeriya. gaskiya mutanen najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen najeriya a cikin halin haƙulayi kuma ya nuna gazawa gazawa ta hanyar cewa babu yadda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci na kan mai uwa da wafi. so daga idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kuɗin rangwame na man fetur wato subsidy ana yin wata magudi to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta karfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi idan tawa mutum ɗaya biyu uku hukunci da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi amma kawai an mutum ana jita jita ana laifi can ana ɗaukar mai ana can kasa ana ɗaukar mai ana kai can kasa kawai ka zo ka yanke hukunci ka 'yan Najeriya miliyoyin ɗarurruka a cikin wannan ba wanda yanzu duk mutumin da ka gani kawai magana ke makata abinci kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa bashi tallafi shi fa duk inda ka ji palliative magana ce ta annoba saboda haka babu yanda za a yi ka cire mun rangwame kuma ka zo ka ringa bani tallafi irin na annoba wannan ba daidai bane ba ne tunda mulki ake na talakawa kuma mulki ake na cewa ana san a ringa jin murya talakawa to ya kamata an ji muryar su kuma a ringa dauka ana tunanin yadda za a yi musu maganin matsalar ta shafe su Nan gaba a cikin shirin zamu ji ta bakin masu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabagar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin tsumma. Masare wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi? Ai harkar gwamnati shine idan yau ta faɗa abu idan abin bai yi wa al'umma daidai ba ko ta ga zai cutar da al'ummata to ta dawo ba ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a ba ta shawara ta gaba daidai bane ta canja yana da bukatar gwamnati ta zauna ta karatun ta nutsu ta kira masana a kan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su ba ta shawara idan har tana da bukatar cire tallafi a mai ya kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire wa tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su in an cire musu tallafin tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi na mai kowa yake jijjigawa a najeriya a takaice da malam na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi in tana so kwarai kwa kwarai kwa za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take zaton wa'yansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jidi wa'yansu kudade ko a samu cin hanci da rashawa a ciki gwamnati tana da dama tana da karfi tana da hukumomi tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya yi maganin wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi. Dr. Lawan Habib Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya. A nasa ɓangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya na cewa. A tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta, wato a turance policies da programs, akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation, kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take. To muhimmancin wannan shine a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su niyyar da aka kudura aka kudirinta shin ana cin mata idan ana cin mata shi kenan sai a ci gaba ma da yadda za a dada inganta tafiyar sai a daɗa idan aka gamu da cikas ko ba a cin mata ko kuma mutane suna kokawa to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin to a game da janye tallafin man fetur ɗin nan abin da ya bayyana shine ya tsindima al'umma cikin ni'yasu saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci a gaggauta samar da sababbin matatan eh, man fetur wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu sannan kuma a inganta hanyar dogo wato izamana za a iya ɗauko fetur daga kudu zuwa arewa a jirgin ƙasa yanzu nan za a magance wannan tsadar tirelolin da suke ɗauko mai yake wajabtawa ma dillalan man fetur su ƙara kuɗi sannan a yashe kogin Niger a zamana jirgin ruwa in ya ɗauko mai zai iya zuwa har arewa isauke shikenan nan ma an yanke kuɗin da ake kashewa wajen jigilar man fetur ta titi shikenan sai sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun ƙarin kuɗin mai ba daga nan daga alabashi babu ma buƙatar zancen kuma wani tallafi an janye tallafin kenan daga wannan lokacin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. Kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta. za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta.